Ina kwananku, manoma maza da mata. Shin ka shifka albasa amma kuma sai kaga tana sauya launi tana yin masara-masara ko duhu-duhu da fasa-fasa ko kuma tana bushewa? To albasar ka ta kamu da ciwo na mai suna alternarios wanda tsutsa ce umar a ba'isar shi. Domin gudun wannan ga shawarwari nan kamar haka, ku gyara iri na gida, ku ba da ruwa da sahe amma ban da mare ce. ku cire duk wani haki da baya da lahiya ko da bayan ka cire albasar ka ne ka sassauya abin da aka shibka kada ka shibka albasa har sau biyu a wuri ɗaya har ila yau ka tsabtace gonarka a ko da yaushe don neman ƙarin bayani ku kira santar garbal a lambar 777 wato 77 so uku haka za a cire ma dala uku ne kacal hannu da hannu mu kare nomanmu.